ya danganta kasan zaka asset akwai urud urudu tijara akwai zakatul urud malamai sun yi magana kansa urud kashi uku ne kashi uku ne akwai yanzu kamar filaye da kake magana zai iya yiwa filayen nan ba sinikin su yake ba kawai in gada ya yi wannan babu zakka a kansa sai ya mai da su na kasuwanci misali yanzu zai sayar in ya sayar kudin ne za a wa zakka yanzu mutum ya gaji filaye ko ba mahaukaci ba ne ba mai hankali ya gaji cikin gadonsa akwai filaye da gidaje ta lokacin yanzu wayannan filayen ba sa cikin gado gidaje ma ba sa cikin gado sai tsabar kuɗin da ya samu in suka shekara zai fidda zakansu amma fili da gida yanzu ya danganta yanzu gidan haya zai bayar to ya bada haya kuɗin za su kawo su ne kaza su kuɗin na zuwa yana haɗa su da kuɗin wajensa su ne ake wa abin nan ba wai ware su ake ba kware kuwa saboda haka akwai akwai ardu qinyatin akwai ardu idara akwai kuma ardu ihtikar guda uku ne asset irin wannan fili wanda mutum ya tanada ne kawai kinya kawai don ya ajiye kawai son bukatarsa ya ajiye ne kawai ya saya ne ya ajiye ba kasuwanci yake da shi ba sai ya kawai ya yi ajiye ko don watakila wata bukata za ta zo masa ya sayar mm. to wannan filin ko shekara nawa babu zakka su shine ardu kiniya akwai ardu idara yana sayarwa na sayarwa wanda ake su ana yana circulating ya sayar ya samu kuɗi ya samu riba ya sake sayan wasu filin ya sa a kasuwa ya sayar ya samu riba ya sayar ya sake sayan wasu filin ko gidaje ya sayar ya sake sayan wasu ya sayar haka sana'a sai to wannan duk shekara zai zakka saboda haka in shekara ta zaka ta zo in ya dace lokacin bai riga ya sayar da filan da ke hannunsa ba to sai a musu kima cewa dubu kaza ne sai hada da kudin da ke hannunsa sai musu zakka wannan ardu idara ke ardu itikar kuma shine wanda zai sayi gidaje ko filaye ya bar sai sun yi tsada ciniki yake yana siya ya sayar amma ya sayi wasu ya ajiye sai sun yi tsada sun yi daraja sannan ya sayar to irin wannan babu zakka a kansu sai lokacin da ya sayar ko da shekara ɗaya suka yi biyu uku hudu in ya sayar da su kudinsu su ɗin kuɗinsu yana sayarwa zai fi da zakkan shekara ɗaya shi kenan kaga wannan haka ake yi haka wajen matsalan bashi ma dai duk su malamai duk sun yi bayani akan yadda ake zakkansu da abun nan da sauransu idan kuɗin kuma eh. ne kudin in ba su kai zaka ba shi kenan kuma tunda ba su kai zaka ba eh amma misali ka san shi gida kuɗin kuɗin gida wato wanda aka sa haya a ciki da motoci da suke kawo ake haya da su suke kawo kuɗi kudaden kudaden dole tunda kudi ne to dole ka hada su da uwar kudin ka eh sai ka hade su saboda ka a lokacin nan duk shekara zaka zaka zaka ce gidan nan ya samar da kaza eh sai sai ka sai ka fitar zakka duk shekara cewa gidan ya sun samar gidajen nan sun samar da kaza to in shekara ta yi a cikin kudin da suke samarwa zaka fitar da zakka yanzu kaga misali kamar gida ana ba da zakka hayansa shekara-shekara ko galibi shekara-shekara misali a ce gidan an ba da shekara an ba da hayansa dubu milan daya misali ko a ce dubu dari biyar ko saboda haka misali mukaddara dari biyar shine nisabi to haka baka kudin shekarar tunda kudin shekara ne za ka fitar da zakansu akan shekara guda ne dama na shekara guda aka baka gaba da sai ka fita da zakan zakansa 1 over 40 na shi wata shekara ma aka zo aka kawo maka kudaden sai ka fita da zakansu dama du shekara ne ai dama ana baka kudin shekaran ne kai za ka kaddara su ne kamar dukiya ce a nunka da suka shekara abin da za ka kaddara kenan an bai kai nisabin zakka ba kuma kenan misali a ce dubu ɗari biyu ne ko dubu ɗari ko dubu hamsin ake bayarwa kaga wannan bai kai bai kai nisabi ba yawa kaga wannan ba za ka abin nan ba mm. a lokacin ma gaba daya kare to na eh sai an fitar da zakan shi wajibi ne shi shi zinare da azurfa ba sharaɗin juyawa ko rashin juyawa ciki yana a zinarensa kawai shi kenan tunda zinare ne don bai fitar ga zinare ba yi don aka zo aka za in aka zo kiransa za a kira shi da wani suna ne ba zinare ba shikenan da annabi Allah da farko Allah a umumi don ka'ida idan hamlul umum ka gani ala afradihi duk nassin da ya zo am to ana ɗaukansa ne yana aiki ne ya shimulu a kullu afradil jam afradul am ɗin gaba ɗaya ba in ka keɓe wani abu to sai da nasi. kaga Allah yake cewa walladhina yaknizuna innal ladzina yaknizuna dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillahi bi azabin alim kaga maganan zakka ne to ga yana na sunansa adh-dhahab wal fidda Allah ya ce saboda haka dan kunne da warwaro da kayan abin nan zinare ne ba su fita daga sunan zinaren ba ko sun fita daga sunan zinare to suna nan a am al-hukmu hukumul am don taksis in ka ce za ka yi taksisi ka ware wannan cewa kayan ado ne ban da shi to sai da dalili zai fitar da shi daga wannan umumin akwai hadisin da suka rawaito wanda bai haƙe rawaito cewa la zakata fil huli wal hadithu da'ifun min kulli turuqihi da inganta ba sannan akwai nassi kuma fi muhallil abin nan sannan akwai hadisi na bukhari da muslim kuma na abu huraira yake cewa min sahibi zahabin wala fiddatin ka gani la ha zakata ha ko ha kamar yadda yazo a wata haƙƙa ha la yukhriju minha haqqaha illa suffihat lahu safa'iha min nar wannan hadisin kaga ya kira ma min sahibi zahabin wala fidda kaga yana nan a zahab fidda ɗinsa hadisi ne kuma ga can hadisin Abu Dawud din nan wanda wata mata ta zo ja'at imra'atun min qibalil yaman hmm. ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abunatin laha hmm. wa biyadiha wa biyadi bunatiha din hmm. masakatani azimatani min zahabin kaga haka annabi ya ce masakatan almasaka shine siwar warwaro ta ne tana saye da warwaron zinare azimataini manya manya kaga mai kuɗi ce tunda yarta ce ma ga warwaro ta yi ta kado da kayan warwaro da abin nan duna zinare da ta zo guna annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ga wannan abu a jikin yar data sai ya ce a tukure jina zakata haza shin kina fitar da zakan wannan warwaron da na gani na hannun yarki ta ce la ba na fitarwa ya ce a yasurruki an yusawwiraki Allahu bisiwaraini min narin zai faranta miki rai Allah ya miki warwaro na wuta a hannunki ya miki warwaro na wuta tunda ba a fitar da zakkansu kawai fa zat ha ko zat huma don da ya ce dama masakatan ne warwaro guda biyu ne manya-manya guda biyu na zinare fa'akazar ha fa ha ila rasulullah fa faƙadat huwa lillahi ko hiya lillahi wa rasuli na bar a yi sadaka kawai da shi ni na haƙura ma da adon da abin ba da kaga imani gaya mun don Allah waye ne za ta yi wannan eh, ta ta ce ga shi fi sabi lillahi haƙƙin ma one over fourteen ma ba su iya bayarwa balle su cire duka su bayar to kaga wannan shine malamai suke cewa wannan hadhihi nassun fil mas'ala nassi ne a mas'alan ma gaba daya tunda ya faɗa warwaro ne kaga huli ne kayan ado ne warwaro ne na zinare kaga nassi ne a matsalan saboda haka ba wani dalili kake nema kuma da zai ce maka ba a fita da zakan kayan ado mata na zinare hmm. da gol gwalagwalanta duk dole ta yi musu kima kima ake musu ya kai dubu kaza ya kai miliyan kaza an ce an kwace kayan ado ma na gwalagwalai na disiyana disiyana ake ce mata kwane designer wajen miliyan 500 da wani abu fa miliyan 500 da wani abu kayan ado na zinari da take aro da shi an ce yanzu agogo ne ma guda daya na zinare na zinare kudinsa miliyan 500 da wani abu an ce tufafi da za ta saka ma tufafin kawai na miliyan 200 sai ta sa tufafin miliyan 200 saboda ra'i saboda an samu sun samu kudin gidan uwansu ka gani <laughs> Allah kuwa haba malam